أعنده علم الغيب فهو يرى shin yana da ilimin gaibu ne wanda yake ganin komai da shi kuma yake ba da labari da shi ko dai kawai kage yake yi wa Allah